Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum sarfila hashin gumelle tare da Yusuf Aliyu Harande da masu sauran abokan aiki muka sake damuku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa ɗaruruwan mata ne a jihar Sokoto suka yi maci har zuwa ofishin hukumar INEC don nuna rashin jin daɗin su kan rashin kammala zaɓe. Haka kuma za ku ji cewa rashin kammala zaben a wasu jihohin Najeriya ya kawo martani ga 'yan Najeriya daban-daban. akan kuma batun nema muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ita ce menene ra'ayinku kan rashin kammala zaɓe a wasu jihohin najeriya shida lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce b biyu biyar bi shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labar cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar kare lafiyar jiragen sama ta kasashen Turai ta haramta amfani da wani nau'in jirgin saman kamfanin Boeing biyo bayan haɗurra biyu da suka faru a irin wannan jirgin wanda ya haɗa da hatsarin ranar Lahadi wanda mutane kimanin 160 suka mutu a cikinsa. hukumar ta ɗauki wannan mataki ne bayan da ƙasashen faransa birtaniya jamus malaysia da ma oman duk suka da suka bi sahun sauran kasashe kusan goma suka yanke wannan shawarar daina amfani da jirgin boeing boeing 737 max 8 shawagi a yankunansu sabili da wannan sabili da wannan haɗurran na baya-bayan nan mutane 157 dai suka mutu lokacin jirgin fasinjar mallakar ƙasar habasha ya yi shawagi a lokacin da ya tashi jim kaɗan bayan tashinsa wanda ya faɗi a ranar Lahadi. A ɓangare ɗaya kuwa, ita ma gwamnatin ƙasar Somalia ta haramta amfani da nau'uka guda hudu na wasu jiragen sama shawagi a cikin sararin samaniyarta a bisa dalilin tsaro hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta kasar somaliya ta ce jiragen sama ta hana amfani da su sun hada da kirar an 24 an 26 da an 32 kana kuma da an 12 kuma wannan hannun ya zo ne a daidai wannan lokaci kuma an ba da wa'adi daga nan zuwa ranar 15 ga wannan watan maris duk a daina amfani da shi hukumar dai ta ce duk da cewar babu wani haɗari da ya taɓa aukuwa da jiragen amma dai an sha tsallake wuta da an sha tsallake rijiya da baya wajen gujewa haɗurran hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta ce magana tsige shugaban amurka donald trump bai kai abin dubawa ba don a cewarta shugaban bai kai a duba shi ba don bai isa a kalle shi ba ma balle har a bata lokaci a kansa a wata hira da ta yi da jaridar washington post da aka wallafa jiya litinin Pelosi ta ce shugaba Trump bai cancanta ya zama shugaban kasar Amurka ba don ba shi da tarbiyya, kamun kai da kuma basirar da ta dace da wannan aiki na shugabanci. A yanzu majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat ke jagoranta sun kaddamar da kwamiti na bincike iri daban-daban akan yakin neman zaben Donald Trump da harkokin kasuwancinsa. Falasu ta amsa tambaya a kan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban kasar inda ta ce tana ganin hakan ba alheri ba ne ga kasar kuma zai iya janyo rabuwar kawunan mutanen kasar ta ce yanzu haka dai hankalinta ya koma ne akan zaben shekarar 2020 ne wanda suke fatar ganin 'yan jam'iyyar su ta democrat sun kwace ragamar majalisar dattawa kana ma da neman su kwace kujerar shugaban kasar gwamnatin amurka ta ce ta ɗauri aniyar janye dukkan ma'aikatanta na diflomasiyya da ke ofishin jakadancinta da ke ƙasar venezuela a cikin sanarwar da aka ya bayar jiya da maraice sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce a cikin makon nan ne za a janye duk sauran ma'aikatan da suka rage a ƙasar a babban birnin caracas Pompeo ya ce janye ma'aikatan ya zama wajibi ne a sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a Venezuela. da kuma fahimtar yadda ci gaban zaman ma'aikatan yake aibi ga manufofin na ƙasar ta Amurka. tun cikin watan janairu da ya gabata ne dai amurka ta umarci dukkan ma'aikatanta na diplomasiyya da ba muhimmai ba da su bar venezuela jim kaɗan bayan shugaban na venezuela nicolas maduros ya yanke hurɗar jakadanci da ƙasar ta amurka saboda shugaban amurka donald trump ya bayyana goyon bayansa ga madugun 'yan adawa hu Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na wucin gadi. Yusuf Aliyu Handike ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, jihar Sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin da ba a kammala zaɓe ba, wanda hakan ya sa wasu ɗaruruwan mata yin zanga-zanga don nuna rashin jin daɗin su a Sokoto, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya haɗo mana. ɗaruruwan mata ne daga sassa daban-daban na jihar sokoto suka fito daga fadar gwamnatin jihar suka doshi ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke sokoton rike da ganyaye da kwalaye dauke da zantukan rashin amincewa da matsayar hukumar zaben da ta ayyana zaben gwamnan jihar da cewa bai kammala ba da farko dai an dan sami cece kuce tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro da suka yi wa hukumar zaben kawanya wanda ya haifar da harba barkonon tsohuwa to amma daga bisani jami'an tsaron sun bar su tare kuma da basu kariya har suka isa farfajiyar ofishin hukumar zaben sunana hadiza abdullahi shugaban mata ta jihar sokoto ta pdp abinda abba ya mun kowa ya san mun ci zaɓe a ba a faɗi sakamakon zaɓe shi ɗaya zai sa mu ba wanga wuri muna nan ba mu ɗagawa amma an faɗi sakamakon zabe kuma an ce zaɓen kamar bai kammala ba gaskiya na ba muna so a faɗa mana dalilan da ya sa wannan wuri na suka inda suka tunanin cewa ba a yi zaɓe mu ko ina mun san an yi zaɓe sannan a faɗa mu da ka'idodin da ya sa an ka soke wannan wuri wai wai akwai yadda ba a yi zaɓe ba ai ko wanda an kai na na shugaban ƙasa akwai kingi inda ya kamata a yi zaɓe an ka hana a yi zaɓe an ka ce katiri da ta tsaya kuma har yanzu akwai mata sama da kwara ɗari uku inda ba su zaɓe don mi za a ce a hana wani haƙƙi. A matsayi ta matashiya ta 'yan matan Bado suna na Rukaya Muhammad. Muna son federal government ta cire hannunta daga wanga abu da ake yi na jihar Sokoto. In dai Buhari adili ne ya ce a yi cancanta ba jam'iyya ba. To an zaɓi Buhari. In shi ya cancanta an zaɓe shi to yanzu Sokoto matawalle shi an zaɓe mu kuma mun zaɓe shi. Kuma ba Sokoto kawai muke ma yaƙi ba muna ma Kano yaƙi muna ma Plateau yaƙi muna ma Bauchi yaƙi muna ma jihar Sokoto yaƙi muna ma Benue yaƙi. Daga bisani dai matan masu zanga-zangar sun shirya zaman dirshan harabar ofishin hukumar zaɓen ta hanyar shimfiɗa tabarmi da zimmar sai baba ta gani. suna na aisha kowa ya sani mu babu ne ana haɗi a haɗi in ba a haɗi kuma muna nan ko kwana nawa za a yi sai ran da sun ka haɗi sun ka ba mu haƙƙin mu muna nan sannan za mu barin wurin suna na hajiya aminu shi'itu tsohuwar kasuwa gaskiya ba mu san adadin da za mu bar wurin gaba sai an haɗa mana an ba aminu kujera shida ya ci to amma kuma daga baya shugabannin jam'iyyar pdp na jihar sokoto sun je suka baiwa matan hankuri kana kuma suka yi kokarin janye su daga wajen duk kokarin samun jin ta bakin jami'an hukumar zaben bai yi nasara ba domin kuwa an ce duk basa cikin ofishin wanda jami'an tsaro suka garkame tare da yi masa garkuwa to sai dai duk da yake ofishin na hukumar zaɓe a kewaye yake da jami'an tsaro to amma kuma an yi ta jibge karin jami'an a cikin shirin ko ta kwana waɗanda kuma suka yi ta kokarin fitar da wasu jefe-jefen mazaje da ke kutsawa a zanga-zangar ta matan murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. To Madalla a gaishe ka Murtala. Shin ko 'yan Najeriya ke cewa game da ayyana wasu zaɓukan jihohi cewa ba su kammala ba? Nasiru Adam ya duba mana wannan lamari. Bayan kammala kidayar kuri'u da ya kai ga soke zaben wasu mazaɓu ko ma ƙuri'un da aka dangwala waje da layi ya jawo wannan mataki na hukumar zaɓe na ayyana wasu zaɓukan da cewa ba su kammala ba. Ka'idar da ita ce ƙuri'un da aka soke sun fi tazarar da ke tsakanin wanda ke kan gaba da wanda ke biye da shi. ƙorafin haka rashin adalci ne ya fito daga dukkan 'yan manyan jam'iyyun apc da pdp da alamu ke nuna kowa na son a ayyana shi a matsayin wanda ya nasara shugaban kungiyar murya talaka na yobe ya sale bakwaro na bukatar duk bangarorin su bi ka'ida don samun adalci toto da haka ya kasance a yanzu za mu yi kira da babban murya ita hukumar zaɓe da ta duba allah kar ta sa son rai ko wani abu dukkan mutumin da ya ci ta ɗauka ta bashi sakamakon mu samu zaman lafiya idan ba a manta ba a garin kano ba irin hargitsin da ba a so an yi ba da taimakon ubangiji taimakon kwamishinan 'yan sanda dai da sauran jami'an tsaro suka yi iya kokarin su na ganin cewa an zo an zauna lafiya a babu yadda za a yi kana jiha a ce jihar ku kowane jiha an gudanar da zaɓe amma ku jihar ku a ce muku a ko su ƙuri'u ko kuma ko su akwatuna da aka samu matsala sai an sake yin zaɓe wannan ko al'ummar wannan jiha ba za ku ji daɗi ba to tunda haka ta faru mutane su kai hankali nesa a guji ɗaukan doka a hannu sannan ita kuma hukumar zaɓe ta iya ƙoƙarinta jami'an tsaro su ba da nasu gudunmawa ganin cewa an sake maimaita wannan zaɓen kuma a mallaka wa duk ɗan takarar da ya ci ko a wani jam'iyya ne a bashi kayansa. Dan kungiyar cibiyar demokuraɗiyya CDD, Awal Musa rafsan jani ya danganta musamman ma kuskuren da aka samu na tsallake gidan dara da tawadar dangwala ƙuri'a kan yawan jam'iyyun da kan ruɗa mutane da kan sa ƙuri'un a ci ba su daidai ba. Saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su aka kawo confusion a cikin yadda za su dangwala ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko logonta ko kuma sunanta ya zo iri daya to wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu kuma zamanto an kawo dokokin da duk jam'iyyu sai sun bi su sai sun bi tsari ka'ida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jam'iyyu yan takarar da ke da rinjaye na shiga firgita matukar aka ce zaɓe bai kammala ba musamman in aka duba yadda ya faru a jihar Oshun inda sanata Ademola Adeleke karshe faɗi zaben bayan fafatawa da ɗan takarar APC Boye Ga Oyetola a kammala zaben. Kafin kammala zaben Adeleke na kan gaba da ƙuri'u 353. uku da da uku. nasiru Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru in an jima kaɗan zamu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku kan rashin kammala zaɓe a wasu jihohin Najeriya shida? Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar. Kafin nan sai a shakata da wannan waka. Haɗa kai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mazala mun samu kiran mu na farko daga Yobe. Wane ne akan layi? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Suna na abubuwan zan kasuwar damaturu kuma ina cikin damaturu faduwar gwamnatin jihar Yobe. To abubuwan zan me zaka ce me ra'ayinka game da rashin kammala zaɓe a wasu jihohi? Duk da yake da Yobe ba ta cika cikin jihohin da za a ke wannan. eh wannan gaskiya ne wato mu gaskiya wannan rashin bayyana sakamakon a mu 'yan najeriya gaskiya ya zo mana da mamaki bisa dangane da ainihin zaben shi shugaban kasa da aka yi kaga dan lokacin da aka Ba hmm. bai ɗau lokaci ba aka bayyana to kuma sai gashi na gwamnoni gaskiya fula wancin fula ne kai yana kokarin kai mu dare hmm. to saboda haka gaskiya hukumar INEC ta Najeriya da kuma ta jihohi ya kamata mu 'yan Najeriya su mana adalci duk jihar da ta yi zaɓe ko apc ko PDV duk wanda ta ci to ya kamata gaskiya ta ɗauka ta bata kawai wannan shine za mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa kuma yan uwana yan najeriya da allah mu kai zuciyar mu nesa saboda kar mu ɗauki doka da oda a hannu ni biyayya ga hukumar mu ta najeriya da kuma ainihin jami'an tsaron mu da shugabannin inec amma shugabannin inec su ji tsoron allah su bayyana mana gaskiya kan gaskiya ku tashi lafiya sunan na bubuwan zan kaso da maturu. to malam bubuwan zan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je bauchi wane ne akan layi daga bauchi. Malam Yakubu Samson ne daga Bauchi. To Malam Yakubu me ka ce game da wannan lamari da ke faruwa kuma Bauchi na ɗaya daga cikin jihar da ba a kammala zaɓe ba menene ra'ayinka kan wannan? Ni ra'ayi na shi ne kawai sun su malaman a INEC office din gaskiya su rika faɗin gaskiya. Hmm. Saboda ni ban ga wani alaman da za a ce wai mutum ya ci zaɓen za a ce wasu wani karamar hukuma a ce wai shi ɗayansa ya hana a ba da zaɓe ma wancan mutumin ba ni gaskiya kan ban goyi bayan hakan ba a yi rika fadin gaskiya a jama'a duk irin haka yakan kawo tashin hankali ba kaɗan ba to mun gode na bauchi da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wane ne daga kaduna eh, bello sokoto ne daga nan kaduna ka ce Zubairu ne bello sokoto bello sokoto oh bello sokoto to malam menene ra'ayinka game da wannan lamar da ke faruwa ko duk da cewa a Eh, ra'ayina gaskiya kuma zaɓe wani kawai tsakanin da Allah ta rikitar da 'yan Najeriya kuma wannan tsari da ta ce zaɓe bai cika bai cika ba tsakanin da Allah wannan zai zai lalata kimar hukumar zaɓe a idon talakawan Najeriya saboda talaka sun wahala sun bi laya suna da suke so amma tun da gwamnati baka ganin cewar kamar baka ganin cewa eh, eh, idan ka baka ganin cewar hukumar zaɓe tana aikin ta ne kasancewa wasu tashin hankali da aka samu a wasu yankuna shi yasa kuma a wasu mazaɓu shi yasa ba a kammala zaɓen ba kana jina to da alamar mun rasa na sakwata bar mu je katsina wane ne akai wane ne a katsina to ga kira ya zo mana daga jihar filato wane ne aka layi daga filato baba gwaska ne daga namu karaman hukumar kwamfan jihar filato nigeria baba gwaska me za ka ce game da wani abu da ke faruwa rashin kammala zaɓe a wasu jihohi eh to ai ita hukumar zaɓe ita ce da ikon tattar da komai mm. tunda ike ta ne kuma ta faɗa cewa wa'yansu wuraren da aka sauke mm. ba za a faɗe su ba sai dai an sake kammala zabe a gun mm. to ya kamata mutane su bi doka a kammala zaben musamman kamar jihar filato tamu a idan da za a fara da sai a ce wanda take kan gaba ita ta ci amma kaga yanzu an ce sai an kammala to dole a yi hakuri a jira abin da hukumar zabe za su faɗa. sai da ya addu'a Allah sa gama lafiya to mun gode ba mun gode da wannan kira na ka bar mu je jigawa ne akan layi daga jigawa Muhammad Rashidu ne ma da ka jigawa su ta gagara lokacin gana to Muhammad Rashidu jihar jigawa ba ta daga cikin jerin jihohin da aka ayyana ba su kammala zaɓe ba to menene ra'ayinka game da eh, sauran jihohin da aka yi a Najeriya eh ni ra'ayina a gaskiya akan jihohi kamar misalin Kano ne hmm. yawa ina ganin ya kamata hukumar zaɓe ta ɗan adalci a kan bisa wannan zaɓuka da ake ta shekarwa mm. eh saboda gaskiya mu 'yan najeriya ƙasashe da dama suna ganin mu ƙasar mu wata ƙasa ce wata ta shiga idan duniya haka dai to muhammad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wani ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum assalam Rasul Hashim Gumal barka da yamma. Yawa baka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. to alhaji musa ka ji dai yadda zaɓe ya wakana wasu jihohi har shida babu alhamdulillahi a matsayina na shugaban masu kiran waya a wannan murya ta amurka na mm. najeriya baki daya gaskiya al'amari ba ma jin daɗin irin wayannan abubuwan yadda yake faruwa kuma abubuwan da yake faruwa sharafi na ka kasan mu a mm. najeriya yanzu mutane kowa ya mai da kai ne inec saboda dalilin da ya sa na faɗi haka yanzu da an yi zaɓe za a ga mutum kawai ya ɗauka ya yaɗa ya dura hmm. akan sakamakon zaɓe ya cika kuma alhali su ba a bari ainihin san gama aikin su ba hmm. kaga su kansu ita kanta hukumar gwamnatin Najeriya ma tana da wani kalubale da tare dangane da ita kanta harkar magana zaɓe kuma ya kamata su menene kalubalen faɗin ra'ayinsu ko kuma mutum menene kalubalen karkara dina eh ina jin ka kalubalen da suke da shi dole sai sun tabbatar da a majalisa an mm. kawo wannan motion din dangane da ita kanta maganar ta wannan takunkumi na maganar hana kowa ya abin da ya ga dama kuma da karshe abin da nake kira ga su kansu yan Najeriya mutum ya daina faɗan sanar ra'ayin shi ya ɗana ainihin abin da ya kamata domin zaɓe wanda ne da ciki duk wanda ka gani sai wanda Allah subhanahu wataala ya ba da haka ni abin da ke gani a ƙyana ainihin aikin ta muna fatan Allah ya sa wannan zaɓe a kan balashi shi to amin ya amin ya raba Alhaji Musa to mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayi na ka bar mu garzaya Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba garba imam muna sauraron ka to ni ma dai jiha ta ta bauchi da a sake wannan zaɓe din to mm. amma ina kiran hukumar zaɓe da Allah su ji tsoron Allah su yi abu na tsakani da Allah duk inda ya kamata a sake zabe in gaskiya ne a je a sake shi sannan kuma inda za a sake zabe din da Allah jama'a wajen su kwantar da hankalin su a yi zabe lafiya a tsare lafiya domin kamu gaskiya muna son zaman lafiya ne ba mu da kasan da ta wuce mana najeriya to alhaji aiba a yi lafiya a kuma kare lafiya duk wanda ya ci a ɗauka a bashi shugabanci mutum ɗaya ne zai kuma allah ne mai bayarwa na gode mai magana ayuba garba to madalla ayuba garba imam mun gode da wannan shawara da ka bayar da kuma addu'a da kai bar mu je jihar naija wani ne akan layi eh salamu alaikum amin wa alaikum assalam eh, eh sunana alhaji halidu nuhu daga agwara local government to alhaji nuhu muna sauraron ka menene ya ka ce game da wannan maudu'i namu na yau eh, abinda a ra'ayina gaskiya abinda hukumar zaɓe ta yi ya yi daidai haka na hmm, me yasa ka ce haka saboda haka eh, abinda ya sani ce ai ba yau an ka saba yin haka ne hmm. saboda haka an shayin irin wayan abubuwan wannan abin ya an yi shi ba yau to wai abinda mutane suke kuka shine an yi zaben shugaban kasa lafiya to kuma ga na gwamnoni shi kuma ya zo da wani dan matsaloli shi yasa eh, mutane su shiga me yasa ba za a yi kamar yadda yake shi suke wato ɗaurawa hukumar zaɓe laifin eh, duk wanda ka ga ya ɗora mu kuma zaɓe laifi bai san abin da yake bane shi nasa to mutum ya sa abin da ta mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je jigawa ne ne akan layi daga jigawa Ɗanliti mai siminti ne ya yaron rage Usman Kwano daga karamar kumar garin jihar Jigawa tare da Najeriya. To Ɗanliti mai siminti muna sauraron ka me za ka ce da ke Jigawa dai an riga an faɗi wanda ya samu nasarar zaɓe. Eh mu zahiri mu daga an faɗi wanda ya yi amma ita hukumar zaɓe ba laifin ta bane. Hmm. Su manyan jam'iyyu har ga Allah su masu laifi. domin su ne suke bin duk za a ce kowa ya ce sai ya kawo nasa kokarin da ya murda don ya kai gacin da abin da yake bukata to na wannan matsala daga tuni ne amma har ga Allah ita hukumar zaɓe ba ta da laifi don tun da muke mu a ganin da muke ma ba mu gama hukumar zaɓen da take adalci ma irin wani garin ba dan ya kamata su mutane ya kamata su tsaya su yi karatun ta natsu hmm. su san me suke yi zuwa gaba don a gabatar da zaɓe mai adalci kuma ya adalci cikin kasa don shi a samu shugabanci. to malam malam alliti barin ka tsaye daga nan mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma da daga waya kamar ka kawo ƙarshen daga mu a yau wanda suka samu dama suka kira mun gode waɗanda ba samu dama ba sai a ci gaba goma rana ce za mu buɗe muku mu jira kiran ku. To har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe biyar saura minti shida. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jihar wajen guriyar Nijar inda matasa 'yan makaranta na jihar ke ca a garin Keta suna fafatawa a wasannin daban-daban na maza da na mata a tankaɗe da rairaya na wasanni na jiha domin tantance 'yan wasan da za su wakiltar jihar Tattawa a wasanni na ƙasa na 'yan makaranta boko daga kwaleji zuwa abin da ya yi sama wanda za su wakana a jihar Tawa a wannan shekara ta 2019. dama duk dai a jamhuriyar ta Nijar ana ci gaba da gogawa a wasannin kwallon kafa na Super League na kwallo na jamhuriyar Nijar inda aka kara tsakanin club daban-daban na jahohin kasar S Gar ta babban birnin Yamai ta lakkaɗe Espoir ta zandar da ci hudu da nema sai AS Duan ta Yamai ta karkare Jangwarzo Football Club ta Maral da ci hudu da biyu. AS Nijelek ta sha kashi a hannun AS Fan dukkan su na babban birnin Yamai da nema AS Sunidab ta babban birnin Yamai ta yi matakiyar birnin tawa inda ta dake gs tawa birnin tawa da ci hudu da daya is police tattaki ta yi har a birnin arlit inda ta lalabe ke a kokana football club da ci biyu da nema duk dai a can arlit din salis sporting club ta bamrinya mai ta kunnan doki banza da banza da irana football club yayin da as sony dep take kan gaba a teburin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar niger da maki 23 sai S police da is guard da ke matsayi na biyu da maki 20 kowannensu. su amma dai AS Police ta yi saka yawanci a raga Irana Football Club ta Arlit tana matsayin ta goma sha biyu da maki bakwai sai Espoir ta Zandar ta goma sha uku ita ma da maki bakwai GS Tawa tana matsayin kutal ta baya da maki biyar a matsayi na goma sha hudu. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na club club inda su kasance zakaru a nahiyar Turai kuwa da ake ce ma Champions League ana ce yanzu haka ana goga tsakanin Juventus ta kasar Italiya da Atletico de Madrid ta Spain. na Atletico de Madrid ta kasar Spain din ne ta karkare Juventus ta Italiya da ci biyu da nema a makonni biyu da suka gabata sai wasan da ya hada Manchester City da Schalke 04 ta kasar Jamus wanda shi ma ke can yana wakana yanzu haka. A kasar Brazil a ranar Litinin da ta gabata ne Allah ya yi wa ɗaya daga cikin tauraron 'yan wasan kwallon kafa na kasar a can shekaru da suka gabata cewa da an antonio wilson vera honorio mai lakanin suna coutinho rasuwa kamar yanda club dinsa a waɗancan shekaru cewa da santos ya bayyana wa manema labarai dan shekaru 75 da biyar da haihuwa coutinho ya lashe kofin duniya na shekara ta 1962 a kasar shili na danganta dan wasan da zama mafi kusanci da mafi sha'awa daga cikin waɗanda tsohon tauraruwar ƙwallon ƙafa na duniya pele ke sha sha'awar buga wasa da su a kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ciyaman a takaicen dai shine hukumar kare lafiyar jiragen sama ta kasashen turai ta haramta amfani da wani nau'in jirgin sama kamfanin boyin biyo bayan haɗurra da aka samu wanda ya sanadiyar mutuwa kimanin mutane 160 kamfanin dai ya samu wannan matsala tun ba a yau ba a bangare ɗaya kuwa ita ma gwamnatin ƙasar Somalia ta haramta amfani da nau'uka har guda hudu na wasu jiragen sama da ke da su yi shawagi a cikin sararin samaniyar ta a bisa dalilin tsaro hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta ƙasar Somalia ta ce jiragen saman da suka hada da

gwamnatin amurka ta ce ta ɗaura aniyar janye dakarunta da aniyar ɗaure ɗauke ma'aikatan diflomasiyarta da ke ofishin jakadancinta da ke venezuela a cikin sanarwar da ya bada jiya da marice sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya shaida hakan To madalla a gaishe ka kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan Alhaji Umar Dogo da ke tudun Jakun Zaria. Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. To da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zai ta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nelson Lopez. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.